daga watan nuwamba ana ta dubu wanda daidai da ranar a talatin ne ko ɗaya ga wata talatin ga watan rabiul awwal ana ta ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu yan baban ta jiya mun a daidai hadis na goma sha ɗaya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi وما goma الله biyu Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني عشر محبة الله للمؤمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله فلا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل أو أن فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم an karɓo أبو هريرة الله Allah ya kare رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ce ina hadisin wanda ya zo a darasi ta hudu hadisi Am sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-mu'min qawi mu'mini ne karfi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ya fi alkhairi ga mumini wanda yake rauni wafi kullin khair amma kowanne mumini ma akwai alkhairi a ciki mana mumini da yake ƙarfa ya fi mumini da yake taɓo laɓo yana da rauni haka nan sallallahu alaihi wa sallam ya haka mumini da yake ƙarfa sai ya fi mumini wanda yake rauna sai malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma da mai raunin da mara raunin dukkan su akwai alkhairi a tattare da su iris alama ya fauka a yi ƙoƙari a matsayin ka na momini kai abin da zai amfani kaga wannan hadisin daga cikin abin da za mu amfana da shi yana nuna mana a iya ibada kawai za ka yi ba duk abin da zai amfane ka ko a duniya ne ba zai cutar da kai ba kuma shari'a ba ta hana ba ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi wannan abin imanin ishrif alama yanfa'u wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'ajaz wala ta'ajaz kada ka gaji ta'in billahi wala ta'ajaz ka nemi taimakon Allah kada ka gaji wa in asabaka shay'un dan wani abu ya same ka ala ta law anni fa'altu kaza wa kaza walakin kul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa duk abin da za ka yi ka dinga neman cewa kada ka dogara da kanka saboda ne saboda dan adam yana da rauni iya rauninsa iya rauninsa ya tabbatar da cewa Allah maɗaukacin sarki ƙarfi ne kuma Allah maɗaukaki sarki ne ba da taimako ne kada ka taba neman ruɗi da kada ka taɓa ruɗuwa da wani girma ko kuma wani abu da Allah subhanahu wataala ya baka ya kamata koyaushe ka dinga tuna takasun da kake da shi ka dinga tuna cewa kuma kai ba wani abu ba ne ina fatan mun gane wani mutum ya ce da matarsa zai je ɗebo amfanin gona kuɗin nan zai ɗebo amfanin sai matarsa ta ce mai yace insha Allah amma sai ya ce insha Allah ba da dai amfanin nan ya riga ya gama ya yi komai kawai zai je ne ya ci inan mutumin ka kawai kafin ya ƙarasa gonan sai ya shiga wani kulbi domin ya yi wanka kawai sai wasu suka kashe kayan shi gaba ɗaya a sati ko da ya fito kawai sai ga rara ba kaya haka ya zo da gudu da yana ƙwanƙwasawa yana cewa wane ne yana ana zauji insha Allah ana zauji Allah sai mijinki idan Allah ya da kaga wurin da ya kamata ya ce insha Allah din bai fada ba dan kuma da ba sai ya ce insha Allah din ba shi yana fada galibi in dai baka neman cikakon Allah al'amura Allah subhanahu wataala ya nuna maka gajiyawa Allah madaukakin sarki yake cewa suratul tauba ko wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum alam tugni ankum ah. ranar ko nan lokacin da yawan ya ya zama to cewa ya burge kuma bai muku amfani wa yau mahulainin iz a jabatkum kasratukum alam tugni ankum ah. kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka cewa yana da kyau ka dinga neman ce Allah ko a wajen neman ilimi kada kwakwalwarka ta burge ka ko tarin ka ta burge ka ka dinga neman taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin addu'o'in da yake yi da safe Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan saboda haka yana da kyau mu in ga roƙa abin da Allah subhanahu wataala ya ba shi a wata nasara ko kuma wani abu wanda yake ne yace wa in asabaka sai in wani abu ya same ka ta taqul an ni fa'altu kaza la kana kaza kada ka dinga cewa inda na yi kaza a kaza ya kasance inda ma na yi kaza a haka ba ta fa inna law taftahu amala shaytan saboda lau ana buɗe hanyar shaytan fa inna law taftahu amala shaytan saboda lau tana buɗe aiki shaytan kamar yadda malamai suka faɗa sau a wajen abin da ya same ka na haramun a ba a su amma wajen fatan alkhairi fatan samun alkhairi ko kuma wani abu na alkhairi da karasa wannan za ka iya faɗan lau amma a wajen musibar da ta same ka ba za ka faɗi ba ne dalilin da yake nuna za ka iya faɗan lau a al'amuran da su? na alkai wani abu na alkai ne ko ba zai iya faɗa mana aina ce me aqbaltu min amri mastadbartu na masu adiya ta ce na samu damar da nake lama masu adiya da ban da hadaya ba kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam anan wajen tamannil khair ne yi amfani saboda haka ya halatta a yi amfani da lau a gurin da yake na alkhairi amma gurin shari ko kuma musiba ta ka ba so ka ce lau kawai ka ce kaddara Allah wa ma sha a fa'al Allah ya kaddara kuma abin da ya so shi ka kawai haka ake Kan mu je malam babu muslim muslim ne kawai الحديث الثالث عشر البناء الإسلامي عن أبي البناء الإسلامي البناء الإسلامي عن أبي موسى الأشعري قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه yace albinahul islami mana ginin musulmi ana bi musa lashari yanzu na bi musa lashari ne sunan shi na gaskiya abdullahi bin kai قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله جرى دامين تعالى سبت عقريش كان المؤمن للمؤمن قدم قوان سمومي البتان فمجيه بعضه بعضا كاشن سينا أرفف الساش المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا mu'mini ga dan uwansa mu'mini albunyan kamar gine babu baban tashi yana karfafa tashi wa shabbaka baina asadi hanya in tsinsa a cikin haka ke a wannan hadisin yana nuna mana yan uwantaka wacce ke tsakanin ana idan dan uwanka yana da rauni ya kamata ka karfafe shi kamar yadda gini sashin yake tsarfafar shi yanzu wannan fitar idan ta tsaya ita kadai ba ta da amfani wannan ginin idan ya zama babu filas zai zamanto ba zai samu tsayuwa yadda ya kamata ba ku kaga fila tana taimakawa ji kuma kuma fitar amfanin ta yana karuwa idan ta haɗu da gini ɗan ɓangaren in aka rushe shi Rufin ba zai zauna ba amma in ya haɗu da nan ɓangaren sai ya tsaya to haka ake so shi ka mumini da ɗan uwansa mumini da masashi yana taimakawa sashi imana al-mu'minu lil mu'mini fil bunyan abuhu azan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin je Madina ya samu cewa a mutanen Madina mutane ne masu karamci saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dinga ƙulla alaƙa tsakanin muhajirai da kuma ansa saboda haka da yawa kamar yadda ya zuwa ilimin tarihi a annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zo za ka samu cewa a mutumin madina ya ɗauki mutumin makka ya zama da shi cikakken ɗan uwan ta yadda za ka ga ya ba shi a rabin shi ya ba shi rabin gidanshi eh, a lokacin ma ba san yi hijabi sai ce masa ya je ya duba matansa wacce ya gani kawai ya saki sake ta ya aura ina fatan mun ko da haka wannan yana daga abubuwa waɗanda suke da mahimmanci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke muhimmanci a rayuwar mumi ya ɗan uwansa mumi ba shi a mata dan ya zamanto cewa ya ba ka sirri ga karfafe shi in ya cikin wani bala'i kai kokari yadda za ka fadde annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin ɗaya hadisi masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim a masalul jasadil wahid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والكسل قال المؤمنين توادهم أتتم إيس خمهم وكما رحمت كمثل واحد kamar misalin da لا ɗaya ɗan ɓangare ɗaya ci sun ragowar a sai samu ci ba ba sannan kuma za su fi zazzabi ina fata mu ala kulli hal wannan hadisin abin da yake nuna mana yana nuna mana cewa mu ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake a in kamal mu'min inai yan uwa ne almuslim akul muslim la yazlimuhu wa la yakhuz ina fatan mun gane ɗan uwa musu kada ya wulaƙanta shi kada kuma ya zane ina fatan mun gane muttafaqun alai bukhari da muslim an abi musa radiyallahu anhu an jala sun rabi wa ashar al hadith rabi wa ashara as-sa'y طيب عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل أو طالب حاجة قال فعوا فيقضي الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء متفق عليه نعم. الحديث الرابع عشر حديث الشاهد السعي أي أي فعي الخير ana ƙoƙarin yin gaggawa zuwa alkai ana bi musa radiyallahu anhu ya sunan ma abdullahi bin kai annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam idza atahu sa'ilun aw talibu haja annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan wani mai roƙo ya zo masa aw talibu haja ko kuma mai neman biyan bukata kala ke ce masa ku nemi ceto taru za ku samu lada ishe ku yi ceto afuwan taru za a ba ku lada wa ya ƙudillahu ala lissani rasu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya hukunta abin da isu a kan harshen annabin ana wannan hadisin yana koyar da mu izuwa ga cewa don wani ya zo neman taimako a wajenka mutukar kana da dama to maka masa amma yanzu wani ya zo ya ce yana neman admission a federal university yabbi sai kuma kana da hanyar da za a bashi admission duka bukati a bashi mutum ya zo yana neman aiki ya nemi taimako da kai ka taimaka ya ɗauke ina fatan mun kane. wannan ake kira shafa'a yarari ya kawo magana a kan cewa wal aqli bi shafa'a da addini ko da cikin a zahiri shine irin waɗannan ayyukan haramun ne mutum a kansu amma duk mutumin da ya taimaka wa 'yan uwansa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ke taimake shi ba bashi abubuwa na alkhairi ta yanzu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahu fi auni al ma kana al abdu, fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matuƙar bawan nan yana ci an farraja an musulmin kurbatan farraja Allahu an kurbatan min qurbi mai qiyama wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala sai yaye masa bakin ranar alƙama an wuce daga in tambaya ce ka ba ta sai a ƙarshen kan ba da ya sani a ƙarshe kan ba da ina fatan mun gane da haka a in dai mutum suna taimakon mutane aka ga alkhairai suna zo a yanzu. kamar yadda ya zuwa cikin hadisi sai wata karuwa ta ga wani kare yana lallage ta sa kumfinta ta ɗebo masa ruwa ya sha Allah ya kafarta mata shi. akwai wani abu da ba zan manta da shi a lokacin a jami'ar madina ana karatu kamanto akwai wani ya ɗauko na zuwa jami'a da muka zo daidai gate sai masu gadin jami'ar wasu mashi kuma sai ce dan Allah ce hakuri ya dage a dage ashe sai yake ban hakuri ke ce min wallahi abin da ya yake yadda tun lokacin da ya taimaka wa wani ko ya ba shi ya ga wani ce mu ka daɗa rage wannan shi ke dalilin da ya sa na dage na shigar da kai saboda haka mutum kada ya raina abin da zai ba wa ɗan uwansa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa ta taqiran na min al ma'ruf kada ka raina abin da yake kyautatawa ko yayaye قال لا تاكلن من الماء ina fatan mun haka dai a idan mutane taimaka musu ba su gudun mawa yi musu hanya su samu wani alkhairi ana abu ne الحديث الخامس عشر الحديث الخامس منزل الناس منازلهم عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل ناس منازل أنزل ناس منازلهم رواه أبو داود نعم أنزل الناس منازلهم شيء حديث الشافعي أنا قوة كي معاملة da shi a wajen matsayi an aisha ta radiyallahu ana an karɓo daga nana aisha Allah yarda da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal mazala kira da min Allah ta fata gare shi anzilun nasa manazilahum a saukar da mutane zai kawawa Abu Dawud Abu Dawud ne wannan hadisin malaman sun sabani game da inganci akwai waɗanda suka ce hadisi ta ba akwai in kiɗa'iya ce amma abu dawo sai bayani ma maimun ya ce ya rawaito hadisin da aisha ya ji kuma daga wajenta ba akwai kuma malaman da suke ganin cewa hadisin ya inganta kamar hakim ya inganta hadis don haka hadis ya yi saɓani a kan inganci akwai kuma malaman da suka rawaito hadis ko al-aish ana magana ta ce ba magana annabi sallallahu alaihi ala kulli hal wannan ka'ida ce mai mahimmanci a babin rayuwa ba kowa ka saukar da yadda za ka yi wa masu yanka mu'amala ba haka za ka yi wa babanka mu'amala ba yadda za ka yi wa babanka mu'amala ba haka za ka yi wa sarkin garin mu'amala ba kowa akwai lafizan da ani za a yi magana da shi ina fatan mun gane a ala kulli hal nabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa kowa yana da iya matsayinsa nabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa yanayin rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala sanya mutane daraja a suratul uh, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa أهم يكفي رحمة ربك قالوا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا kaga Allah ya sa wasu a sama da wasu a daraja a don wani abu illa saboda tashi amfana da tashi da wani abu illa saboda tashi ya yi wa hidima tashi saboda haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum yana da kyau aka ba shi na minna lam ya'rif sharafa kabirina ba shi daga cikin wanda bai san girman daga cikin Allah ya ba mu da da haka dai wani hadisi yana nuna mana cewa wa ka san yadda za ka yi mu'amala da shi kada ka ce za ka yi mu'amala da mutane نعم amma malam الحديث السادس عشر الجزاء من جنس العمل نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضار ضار الله به فمن شاق شق الله عليه رواه الترمذي ابن ماجه نعم alam yake ce aljaza'u min jinsil amal ana Allah zai yi maka takayya gwargwadon aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan hadisi na Abu Huraira an barra barra Allah bi wanda ya ci kar Allah zai masa takayya da shi karwar ومن شاق شاق الله عليه wanda kuma ya wahalar Allah ta saka masa da wahala wani ala kulli hal wannan hadisin yana nuna mana ne cewa Allah yana tara waɗanda suka sani Allah kuma yana tara bayansa gaba daya Allah yujati wa anil ladina amanu saboda haka wannan hadisin yana nuna mana cewa haramun ne ka cutar da ɗan uwanka musulmi ko ta wace irin fuska don haka ki <clears throat> kamata ya zamanto akwai kwata a gidanka wadda take shiga cikin yan makocinka tana cutar da shi ba ya kamata ya zama kana amfani da injin nika bayan sallar isha a don wani abu illa saboda kawai a ana makotanka ba shi ba irin wa'azi da ake tsakiyar dare ko kuma zikiri da ake yi tsakiyar dare wanda zai hana makota bacci ciki yana daga cikin abin da zai shiga cikin wannan algus a cinikayya ko ya aibi a cinikayya ka je neman aure a tafiya za ka aura kana da larura amma kuma a ɓoye maka wannan larura da take da ita wannan bi yana da gaske. tsarwa ga mutum da haka duk wani nau'i na cuta Allah madaukakin sarki ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana الضرر يدفع بقدر الإمكان ana tunkuɗa cuta gwargwadon yadda za a iya annabi sallallahu alaihi yana cewa la zarara wa la zirara kada ka cutar haka kawai kuma in an cuce kama abin da ya fi shi ne kada karama ina fatan mun fahimta ɗan haka duk wani abu da za ka yi wanda zai zama cutarwa ga ɗan uwanka musulmi haramun ne ka kware a sana'a ba ya halatta ka ce za ka yi wannan sana'ar ba wannan yana daga cikin abubuwan da suke haramun wannan yana daga cikin abubuwan da a bai halatta musulmi ya zama cewa ya aikata ba a faɗa wa mutum labarin tuje ta gana shi kawai ka faɗi wani abu wanda ka san idan ka gaya ɗan uwanka musulmi hankalin su zai tashi wannan shi ma haramun ya zama cewa wani labari wanda mutum yake dakonsa kuma ka ɓoye ne inda ya kasar zai cikin a koya labarin wannan kuma yana daga ciki da aka hana masu cutar kuturta su dinga shiga sun mutane saboda cuta ce mai fantama kuma za ta iya zama barazana ga rayuwar wasu saboda haka ma haramun ne أو لاكس كما حرامه رواه الترمذي الترمذي نه يروى شو ابن ماجه وي ابن ماجه أبو داك أتكيسي ثم مطمئن ديك تشتد أي ما الله سبحانه وتعالى كسا كما كاد ولن تشتد نعم الحديث الثاني الحديث السابع عشر إيصال الخير الجامعة عن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق الحسن نعم رواه الإمام أحمد والترمذي على يدي على حديث الثاني وعشر حديث نبوة الشعب وقي الخير الجامعة ayyukan alkhairi waɗanda suke a tattara guri guda an abi zarrin alghifari an karbo daga abu zarrin alghifari abu zarrin alghifari ya sunan shi na gaskiya ina da sunan abu zarrin alghifari na gaskiya Hindu bin Junadati shi ne suna abuza. Zar. Abu Gifari ba a cikin maka yake ba yana can wani gari ne ko wani guri da ake ce masa bisa don haka ya ji labarin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam. wanda wasu ruwayoyin suka nuna sai ya tura ɗan uwansa a mubin abasa ya ce je jo masa labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai jo mai labari ɗaya ga bai kammala a gamsuwa da labarin ba saboda aka yi shirya ya tafi ya je makka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai kafa daula ba musulmai suna da rauni ya zamanto cewa ga musulmai ba haka ba ma shi da abinci bai san kowa ba ya zauna ya jima ya zauna ya jima a makka abin da yake shafe ruwan zamzam saboda haka daga baya wata rana yana zaune sai na ali allahu anhu ya gan shi ya yi masa magana ya ce masa kamar kai bako ne sai ce eh, ya dauke shi ya kai shi wajen mahaifinsa abu talib shi abu talib ya ba shi abinci kuma ya karrama shi rana ta biyu ma ya jina ali radiyallahu anhu ya sake ɗaukar shi zuwa ga abu talib idan su kenan ya ci abinci a rana ta uku shine sai jina ali radiyallahu anhu sai yake tambayar shi ne ya kawo shi nan garin shi ne sai yake gaya masa sai jina aliyu yake nuna masa lallai suna cikin wani yanayi na rashin tabbas lallai suna cikin wani yanayi na tsoro ɗan haka da bari sai shige gaba shi kuma ya dinga bin amma kai ya nuna masa tare suke tafiya haka abu zarar gifari ya dinga bin sayyidina ali radiyallahu anhu har dai suka isa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da haka kewa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi sai annabi sallallahu ya amsa masa ya abu zarar gifari sai ya musulunta abu zarar gifari ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so zai zauna tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya yi haƙuri ta bari har idan ya bayyana tukunan sai ita ya yi haƙuri idan ya ga ya bayyana to daga nan sai ya fara zuwa ina fatan mun fahimta abu zarar gifari ke gamsu da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka ba ta ɓoye musulunci ya tafi ka'aba shirkai suna gurin ya faɗi kalmar shahada da ƙarfi aka mai duka kamar za su kashe sai da abbas ya zo ya yi musu magana ya ce yanzu ya za ku yi idan kuka kashe wannan mutumin da ya zo daga bifa alhali kuna wucewa ta garin a gane rana ta biyu ma abu zarar da fari ya zo ya ƙara faɗan wannan kalma kuma suka ƙara mai aika-aika rana ta uku ma haka daga nan ya gane shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita ce ta fi zama daidai saboda aka abu zarar fari ya tattara ina shi ya koma gida sai daga baya sannan ya dawo jahannam sallallahu alaihi wasallam abu zarri gifari mutum ne wanda yake da karfin imani kuma a yana da wata mazhaba wata shi kaɗan yake da ita ba a samu wanda ya koyi da shi ba ita ce ba ta ci mun faɗa jiya abin da ka samu to yau za ka ci amma in dai ka bar shi ya kai gobe to ka zama waɗanda cikin waɗanda suka taskata zuci wallazi da yake zo zaba wal fiddata wala na hafi sabilillah Abu Zarar Gifari ya yi rayuwa mai tsawo a zamanin Sayyidina Usman radiyallahu anhu sun samu sabani da shi saboda haka Abu Zarar Gifari ya koma rabata ya koma rabata mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata akan Abu Dharr al-Ghifari saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa game da Abu Dharr al-Ghifari rahimallahu Abu Dharr يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده Allah ya ji kan Abu Zar zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai kuma rana kiyama ma za a tashi shi kadai sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ta mu'ujiza game da mutu abu zarar rifari shine abin da ya tabbata domin kamar yadda malamai suka faɗa abu zarar rifari ya mutu daga shi sai matar shi saboda haka matarsa sai ta ɗauko gawar shi ta ɗora a kan wani abu ta fito bakin titi tana jira ko za ta ga wasu wasu sabai suka zo wucewa sai suka ɗauke suka yi mata a jana'iza abu zarar gifari ya ce kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zalar tsira da aminci allah tabbata a gare shi yana cewa ittaqillaha ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'ata alhasana amuha kuma ka bi yadda kyakkyawan aiki ga mummuna kyakkyawan zai goge mummuna ina fatan mun fahimta ka yadda da kyakkyawan aiki ga mummuna wannan kyakkyawan zai goge a mummuna mana wannan hadisi yana nuna mana cewa ko ina kake ka dinga jin tsoron Allah da kamar yadda ya zo a hadisin jibril mai tsawo in lam takun tarahu innahu yaraka saboda idan kai ba ka ganin sa Allah kenan madaukakin sarki Allah yana ganin ka ma'anar fa'in lam takun tarahu fa inna raka ana in ba ganin ka to shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka wannan yana nuna mana cewa isan da kai aikin alkhairi to yana goge sharan da kai a baya kamar yadda ya zo a hadisi akwai wani mutum da ya sumbanci wata mace wata ba maharamar ta mace saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a suratul hud wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at Allah ya saukar da aya cewa ka da sallah a bangarorin yini da kuma bangarorin dare innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna goge munana mutumin yace ali hadha khassa wannan a wane ni kadai yace al jami'i ummati kullihim wannan ya shafi dukkan al'ummata annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa idan mutum yayi alwala duk gabar da ya wanke to zunubin da ya aikata da wannan gaba Allah zai kankare masa ina fatan kun fahimta duk gabar da ya wanke hannu ne zubin da ya aikata da hannu sauka ma akhir tsatsaratin salma amma yadda ya zo a hadisi sauka tare da ruwa na ƙarshe ina fata mun fahimta don haka kun mutumin da yake son ya samu rahama a wajen Allah ko ya yi ƙoƙari wajen ya yawaita aikata ayyukan alkhairi saboda waɗannan ayyukan na alkhairi za su goge kurakuran da ya aika ya ce wa khaliqin nasa bi kulukin hasan kuma ya yi wa mutane mu'amala bi kulukin hasan da kyawawan ɗabi. ya yi wa mutane mu'amala da kyawawan ɗabi. wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske mutum ya yi ƙoƙari wajen kyautata mu'amalarsa da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ta hanyar ɗabi'u masu kyau mutum zai iya samun daraja a wa dare ta hanyar ɗabi'u masu kyau mutum zai iya samun darajar wanda yake azumi da rana kuma da daddare ma yake tsayuwa da haka yana da kyau mutum ya kyautata mu'amalarsa da mutane za ka ga wasu daga cikinmu idan suna mu'amala da waɗanda suka saba musu a hakika sai ka ga suna banzantar da su sai ka ga suna ɗaukar su a matsayin a komai ba ne wannan yana daga cikin kurakurai wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna rashin a ginin wanda yake aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci galaba a kan sahabbansa ta hanyar kyawawan mu'amalolin da ya mutu duba hadisin a yahudi wanda bukhari ya kawo shi a cikin abul jana'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wa wani yaro ba yahude ziyara ya kai wa yaron ba yahude ziyara yaron da yi niyan musulunta ba amma wannan ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa ke ta kokarin musuluntar da shi wannan mu'amalar mai kyau ta sa baban shi ce ya musulunta akwai mutane da yawa da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya babba su suka tabbata a musulunci wani ya zo ya ce kai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yana kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ne ga talikai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kyawawan mu'amala yasa a Allah maɗaukacin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu ali imran walau kunta fazzan qalibal qalbi lam faddu min inda a ce ka kasance mai karami ke kaushin zuciya guda mutane sun dare sun baka gudu amma fa ma rahmatin lahirin ta hau saboda rahamar Allah ka sauƙaƙa musu don haka ana son musamman mai wa'azi ya zama mai kyakkyawan mu'amala ya zama mai tausasa wa mutane yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce assalamu alaika me kenan mutuwa da tabbata gare ka sai annabi ya ce wa alaikum ta kuma na na aisha sai ta gaggaya musu baƙaƙen maganganu ta nan sassanin ya ce haba aisha ne sa ki haka ke ce ita ce masa baka ji abin da suka faɗa ba ke ce ke baki ji abin da na faɗa ba a wani hadisi a nan sassanin ya ke cewa ya aisha irfiki inna Allah iza arada ahla baitin bi khairin yallahum ala rizq ya ki aisha ki tausasa ki sauƙaƙa saboda idan Allah ya nufaci mutanen gari da alkhairi ya koyar da su tausasawa saboda haka yana da kyau in za ka mu'amalanci mutane ka mu'amalanci su a matsayin su na 'yan adam ka kuma dinga girmama su ana kimanta su ana daraja su ana nuna cewa masu mahimmanci in mutumin da yake so mutane su daraja shi to shi ma dole ya daraja su mutane ba sa ba da kyautar darajawa a banza duk wani mutum da ka ci abin girmamawa ne to yana girmama mutane amma babu yadda za a yi kana mu'amalantar mutane da girman kai a jiji da kai sai kuma kaga suna son ka kaga kuma suna daraja ka ba sa ba da kyautar darajawa a banza amma yadda wata arniya take cewa kiramun nasi laka shay'un taktasibu bi arabi ne alaisa millata ne ta saddaku da biya alai girmama wanda mutane za su yi maka wani abu ne wanda za ka same shi a gumin goshinka amma za su yi maka sadaka shi Allah ya ba mu da cewa rawul imam ahmad imam ahmad ne ya rawaito wa tirmidhi da kuma wasu marwaita hadisi daga wannan darasin zamu mu takaita a nan abin da ya rage mana na 'yan mintuna za mu ba da shi ko akwai mai tambaya da ya ko Allah fa utu ujaru misalu ziyaratul tauhid a hausa rai ba ya ka yi da ceto sunansa a nema wa mutum admission ya kudi kuɗi kayan fita ceto saboda asali abu ne wanda ba a hasa a yi wa mutum hanya ya sama aiki ya baka kuɗi da ceto ne suna cikin walakulu bishi a halarin da na baka baka karanta ba Aa na yi bayani cikakke idan ka ɗauki sharhin ahalari wanda ya mallaki sharhin ahalari ɗauki gurin da mai ahalari ya ce wal aklu bi shafa'ati aw bi na bayani daidai gwargwado a gurin ayu abin da ka kanka ya dan kulle shine saboda mutane su saba yi a shi ma kawai la 2020 ala bakar na je tambe muna yin lakta akan. kan ɗaukan cinikayyar da Allah ya haramta a wande sai muka zo magana a kan bai umalai ce ya siyar da abin da ba shi a yi ciniki sannan ya je ya ansu ya ce wani ɗan kasuwa da na ce haram ne ya yi da taraf kanuwa na yi ya ce min ɗan ƙara maimaitawa <laughs> ya da cirin sahau ne ko in na maimaita ina faɗa abin da baki na faɗa ba sai na maimaita cikin gaɗa ga kai taɓa jita ba zariya wani lokaci kuma muna magana a kan irin nau'in cinikayyar da ake yi a siyar da abu a gurin da aka ce hauta an sayi akuya a nan wani ya zo ya ba da riba a gurin a siya mai nafi haram ne wani lattara a yi ta mamaki ta taɓa wannan labarin ba yawwa sun zama ji amma dai wannan haram ne sai kuma yana daga cikin dalilan da ya sa matsaloli da fitintunu suka yi mana yawa a rayuwarmu Allah ya ba mu dace sai dai isfa utu jaro haramun ne shafa bis alaikum السلام عليكم ورحمة alaikum. a wasu tambayoyi kamar guda hudu farko cewa menene sunan mutumin nan da yake a na ma'awuya ta mai can anta na shi yi sunan sunan mama ta yi ina faɗa aiko ya suna wanda ya ce masa ya na haskarar talakubat abdullahi bin zubai kaji ya sunan mamaki. asma'u binta abi bakar a ji amsar tambayar eh, mana mana in mutum yana da ya mara lafiya kuma ciwon nan babban ciwo ne in zai aure da ita ya kamata kan ya auren ya gaya wa mijin saboda in ya ga zai iya aure a haka ya aura in ya ga ba zai iya ba fafata haka ne saboda ka cutar da shi ai haramun ne kuma kuskure ne saboda ai gare ce ya fata da ya aure ce sakota iya kyan mace in dai aka sake ta bayan an aure ta an rage mata kwali saboda na farko mutane da yawa za su kokwanta mai isa aka fi tafka abubuwa da yawa sannan kowa zai ce sakon hanci to gara ma ka faɗa tun daga farko yadda zai zama idan an ta shi ka gama ce ban an fasa ma da ya fi amma ta gaba malam a haɓɓan ga da kake ambatar lokacin rasuwansu wannan lissafin ya fara ne da bayan hijira ko bayan annabta ya mutu shekara ta kaza kala ta kaza ga samun annabta ko ko bayan yin hijira dama ana lissafi bayan annabta ne a lissafi iri ko bayan hijira ko miladi ko yana nufin bayan hijira sannan tambaya ta uku alagafar ta malam da Allah ya kare mana bayani akan idar abariya ma adariya sai ka nemi karatun jiya ka samu ƙarin bayani ta Allah ta Allah ka nemi karatun jiya za ka samu ƙarin bayani ta kamar mun ɗan taɓa ma kaɗan a karatunmu na fitin da fitin da mun yi babin tauri. ba sai ka nemi ce ka saurara insha Allah na'am sai tambayar ka eh dama guda nawa ka rubuta dama hudu ne a ni ba waɗanda suke ta yin tambayoyi waɗanda wala Allah ba su samu karatuka cika kuma daga baya Allah za mu za a faɗa mana Abdurrafi da malam da su sake karatun da sai abin nan wannan malam karatun da suke yi a cikin masallaci misali irin wanga matar da take da haila ta ce haila za ta iya shigowa eh mata da take jinin haila za ta iya shuka saboda ai a wani nasi yankakke yantacce wanda ya haramta wa mace haila ta shiga masallaci sai in ba wani dalili ba saboda yana daga cikin a Allah a da irin wannan dalilin to yana halatta ba za ta iya shi Ba ba mu dacewa Allah ne wani ce ne ni kuma na ce maka babu ya babu na ingantacce yankake uku shi kawo kafa biyu na ce maka babu na fi ingantacce yankake suna azum a zahiri a cikin littafinsa al-muhalla ya ce halal ne ma mutlaqan ita saboda akwai matar da annabi ya mata bukka a masallaci kuma in dai mace ta yi tana haila ya ce a cikin masallaci haila ba wai da haila ta shigo masallaci ta haka ne yanzu kawai na ce maka babu siyan yankakke ingantacce wanda ya hana mace ta shiga masallaci saboda tana da jinin al'ada inda shi kawai ka kawo mutum Ya a kan wa kuma janaba babu na yankakke ingantacce inda shi shi ma ka kawo a sai ba sai almakis alai ya tabbata ba sannan shi almakis zai zai tabbata kuma mai janaba ka kawo min na yankakke ingantacce kawo kuma mai janaba sai an yi tawili sannan zai samu nasi amma babu nasi yankakke ingantacce ta hanyar ta'awili amma maliki ya yi wa na amanu la taqrabu salata wa an tara ta ta'lamu ma na wala junuban illa abiri sabili sun suka zo sai su kaddara mawazi a sala sai ma'anar la taqrabu salata la taqrabu mawazi a sala zai zama mai jana'a ba da cewa kaga wannan sunan shi ta wuyi Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu bayan Allah na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hatta Allah ya saka da alkhairi wanda suke da rifadin sai su kafin abin nan ah, muna ci gaba da sauraren karatun littafin jawamil akhbar nasiru sa'adi tare da dr jamilu yusuf tarewa a wannan matsalaci na gefe a nan birnin kebi local government kebbi state nan muka kawo ƙarshen zama na hudu insha Allah za mu ba da minti biyar bayan minti biyar in akwai mai wata lura je yayi yi nan mu dora insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi